kuma musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga nan yankin anguwar madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a sha ɗaya ga watan sha'ban hijiran ramazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da talatin ga watan ɗaya shekarar bakiru dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi mai lamba ta ɗari da arba'in da uku insha Allah a cikin jerin biyar karatuka na littafin riyadu salihin min kalam sayyidil mursalin wallafan ashekul allama abu zakariya yahya bin sharaf الشهير بالنووي رحمة rahmatullahi عليه ah, Kamar yadda jama'a muka sani. a irin wannan wata na sha'ban duk in Allah ya kawo mu muke fara shirye-shirye na mu na watan azumi da haka muna fatan wannan majalisi shine zai zama a majalisi na karshe kenan domin kaga yau muna sha ɗaya kafin zagayowar mako an wuce sha biyar kusan dama kuma daga sha biyar ga watan sha'ban muke fara darussanmu na ramadaniyat da haka insha Allahu a wannan karatu daga na yau sai kuma bayan sallah kenan za a ce ko idan Allah ya raya mu da rai da lafiya muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwa cikin albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu daman kaiwa wannan wata na Ramadan kuma ya sahale mana ibadoji mabambanta a cikin watan kuma muka yi ya karba mana Allah ya sa mu dace a don haka insha Allah <coughs> wannan darasi ne na lamban 143 ko shi ne zai zama na tafiya hutu kenan sai kuma na 144 zai biyo baya insha Allah dawo za mu tashi inda malam ce wa an adina jihin in ba a manta ba muna karatu a babun raja babin da ke bayani game da bawa ya kyautata wa Allah zato ya tsammaci Allah a matsayin wato Allah mai tausayi kuma mai gafara mai afuwa wanda kuma yake tsammani zai mishi gafara ya mishi afuwa gwargwado yadda shi ma yake neman samun kusanci ga Allah maɗaukacin sarki ba don komai ba sai don saboda ɗabi'ar ɗan adam to a kowane yanayi mai yiwuwar aikata saƙo ne sai sa nan sallallahu alaihi wasallam yake kullu ibn adam khata'un kowane ɗan adam ne laifi ne amma ina khata'ina tawwabu mafi alkhairin masu saba wa Allah shine waɗanda in suka yi za su koma ga Allah da tuba to wannan tuba shine yake tabbatar da cewa kana da kyakkyawan zato ga Allah ina fata an gane domin wanda ka ga ya yana cewa Allah ka gafarta mu kenan ya tuna yayi wasu laifi da yake kan Allah ya taimashi in Allah bai ya taimashi ba ya shiga uku to daga cikin alamar masu kyautata wa Allah zato shine masu yawaita tuba a ko da yaushe da haka Allah ma yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah na son masu tuba saboda yana son bawa ya rinka kyautata mishi zato sannan Allah yake wa tubu ila Allah jami'a ku tuba zuwa ga Allah baki daya mun dai ji waɗannan ayoyi tun a farkon babin insha Allah hadisi na gaba wanda kusan shi ne hadisi na kusa da ƙarshe hadisi ne lamba ta 443 a wannan nusa irin tawa tare yake wa ana bi na jihin hadisin ya zo daga sahabi wanda ake mishi alkunya da abu najih amru bin abasata cikakken sunan shi shine amru dan abasata haka za ka kira karanta waɗannan sunaye ga shi nan ma malam nawawi yace bi fathil aini wal ba'i za ka yi wa ainin din da ba'u din duka fatha abasa an fahimta as-sulami mutumin banu a salam ne an fahimta ko shi ne ake cewa as-sulami radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda hadisin da kanshi zai gaya mana wane ne wannan sahabi dan zaka iya jin shi ba ko musamman baka fiye jin shi a cikin jerin lissafan sahabbai da aka yawai ake yawaita maimaita su ba to zaka ji wane ne shi a cikin karatun insha Allah qala shi wannan sahabi Abu Nabi yace kuntu wa ana fil jahiliyyati azunnu annan nasa ala balalati yace na kasance tun a jahiliya idan aka ce jahiliya ana nufin zamanin da wato ya gabaci zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa an kira zamanin da jahiliya ne kamar da malamai suka ce saboda yawan wauta da kasassaba da mutane suke yi a lokacin ba don babu ainihin wato wani doka da yake governing rayuwar a kan wannan ya sa mutane sun yi break da su yanzu al'ummar larabawa sanannen abu ne cewa suna kan millan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam ya ba fahimci wannan da ko shi yasa har zuwa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda tarihi ya dawwana cewa ba su bar wannan tafarki kyakkyawa da annabi ibrahim ya basu a kai ba wanda annabi ɗan shi annabi isma'il ya zo ƙara ainihin wato jaddada to akwai waɗanda har kafin zuwan manzon Allah sun ci gaba akan wannan tafarki amma mafiya yawan su sun koma wani shirme da shiriri ta can daban musamman da aka samu wani da ya taɓa jagoranci na larabawa ya je ƙasar turai ya je ɗauko musu gunki daga nan suka zama mushrikai suka fara bautan gumaka Allah kyauta kaga suka koma gidan jiya kenan ko abinda annabi Ibrahim ya yaka sai kuma bayan zamani ya yi tsawo sai kuma ƴaƴa da jikoki suka koma kai Allah kyauta amma da yake annabi Ibrahim ya riga ya roki Allah dama cewa Allah ya tsare zuri'an shi daga bautan gumaka wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas annabi ibrahim ya shan sharri gunki jama'a shi yasa bai gushe ba yana ta roƙon Allah ya tsare shi haka kuwa Allah madaukakin sarki ya karba addu'a nan tashi da aka introducing wa larabawa foreign religion ina fata an gane decade one sabon addini wanda ya riga ya riƙe a cikin su annabi ibrahim ya wanke su daga wannan addinin wani ya gayyato musu shi sai Allah ya tada su ya halitta annabi muhammad ya ƙara jaddada tauhidin da uban shi annabi Ibrahim ya karanta duk gumakan da aka kawo sai da ya rusa su kamar yadda kakan shi ya rusa gumaka ina fata an gane da aka aka wanke ɗakin Ka'aba daga duk waɗannan dauɗa da kazantar da Allah ya ce mishi war rujiza fahjur da aka aka dawo suka zamo masu tauhidi kamar da annabi Ibrahim ya basu a kai a shayi har zuwa dab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka tsaya a kan wannan tafarkin su kan ba su biya wannan bautan gumaka ba ina fata an gane akwai wasu da ake kira ko kai ko ibnu amr ga sanin ana ambatan mutum ɗaya biyu haka to wasu kuma da suka ga al'amari yayi yi kirkice sai suka dubi wani addini ne ya fi kusa da addinin sama wato wanda Allah ya aiko wani annabi da saƙo zai karantar da mutane dalilin da ya sa wasu suka yi wato rika komawa addinin bani isra'ila kenan na haka gani wasu suka koma addinin nasara suka yi addinin kiristanci amma ba irin kiristanci na yau ba na wancan waɗanda annabi isa alaihi salam ya zo ya karantar da su addinin allah to wasu suka ga da zubi wannan addinin gunkin na har aiki wannan addini ya fi kan gari yasa za ka ji a cikin larabawa sai ka ji an ce wani ƙadda na fara ya yi addinin nasara ina fata an gane irin su ne wancan da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi waraqatu bin nawfal wanda Ɗan bakka ne ga Khadija a sayyida al-kubra Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda yaushe shi yasa da aka kai annabi wajen shi sai ya amfani da ilimin da ya sani na addinin nasara yace ai wannan wane ne annabi malaika jibril ne Allah ya aiko maka kaza kaza kaza kaza ina ma da zan yi tsawon zamani da na taimake ka lokacin da mutanen ka za su kore ka daga nan annabi ya fara jin abin da zai faru gare shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yaji wasu sahabbai suna faɗin munanan maganganu akan waraka annabi yace la tasubbi waraka ku daina zagin wannan dattijan fa inni ra'aytu lahu ra'aytu la albayta fil janna na ga yana da gida a aljanna saboda yayi imani kalmomin da ya faɗi a daidai wannan lokacin da aka kawo manzon Allah a wajen shi kalmomi ne da yake tabbatar da ya yi imani da manzon Allah kan kafin a aiko shi amma da yake a lokacin ba babu kalman da da shi ake shiga addini da haka bai faɗe shi ba amma ya nuna ya yarda da manzon Allah har ma zai taimake shi to kafin kuma a ya bayyana ya rasu da haka annabi ya tabbatar da ya yana yana aljanna a shayi ina son ku gane zamanin jahiliya da abu na ke son ya ba mu labari wannan lokaci da sauran larabawa suka rikirkice suka koma hoton gumaka to ka san da duk sanda mutum ya rike addinin ƙarya to za a ga shashanci da fasikanci da shiriri ta iri iri saboda dama ba addinin Allah ba ne abu ne mai sauƙi mutum ya kawo wa kanshi abin da zuciyar shi ta riya mishi kawai yasa an kashe gaskiya addinin kiristoci za ka ga an yi wato ɓarna iri iri don da ba addini ne Allah ya da shi ba kowa na iya yin iskanci ganin daman shi an fahimta ko in ka shigo musulunci ba masu bin wasu ɗariƙoƙi da ba na manzan Allah ba za a a kai shashanci iri iri a cikin su dan mutum na iya riya wa kanshi kawai cewa abu kaza bari kawai yi ɗan more an fahimta ko kuma mutum ya rika danganta cewa ai wannan ma duk hanya ne na na gaskiya in ba wanda ya tsaya kan tafarkin manzan Allah ba shi shine zaka ga shi yana da tsanci yana da tsafta a cikin al'amuran shi domin shi duk abin da zai yi kokari zai yi ya biya ya Allah ya aiko annabi a yi kun da bambancin ko da haka daidai wannan gaban mutane suna yin wato zalunci iri iri ana rashin mutunci ana kashin dankali mai ƙarfi ya buge mara ƙarfi sannan ana fasikanci ana zinata ba irin wannan nau'in ɓarnan da ba a yi to shi ake kira zamanin da zamanin jahiliya an fahimta ko to shi wannan bawan Allah Abu Nabi Amru dan Abasa ya kasance a wannan lokacin shi ma yana da rabuwan fitra irin na Annabi Ibrahim kun ji muhalli shahid kenan na bayanan wato duk da cewa mutane sun gama lalacewa amma shi yana ganin ga shi a azunnin nasa ala dalalati yace wallahi shi da kanshi baya ganin cewa tafarkin da mutane ke bi wajen rayuwar nan shine daidai ina ganin akan bata suke da haka aka samu akwai waɗanda duk yadda larabawa suka lalace da shan giya a lokacin ko su ba taɓa dandana shan giya ba yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi da annabta ai shi ma shekara arba'in yana tare da su ko a wannan mudda ne na jahiliya amma bai taɓa dandana giya ba Abu Bakar da Siddiq babban abokin shi shi ma ai ya rayu cikin jahiliya amma shi ma bai taba ɗanɗana giya ba sai aka ce Abu Bakar har cewa ma yake ko da giya ya halasta shi yana ganin me mutunci bai kamata ya sha ba saboda ko ba komai zai sa ka kai ainihin wato kai mummunar ɗabi'a haka suke cewa ƙarya ma ƙarya jama'a suka ce ko da karya halas ne ko wallahi ne mutunci ya kamata ya karya ba saboda akwai zubar da mutunci a cikin karya to duk wanda yake da mutunci shi kuma kare mutunci shi yake yi ina fata an gane so akwai wasu abubuwa na ɗabi'a wanda ya ɗabi'a ta hukunta ma bai kamata mutum ya yi su ba to shi yasa ta ga wannan abasa yana daga cikin waɗanda ya rinka yi wa mutane kallon kai waɗannan mutane gaskiya akan ɓata suke ba su akan daidai ai wannan na daga cikin abin da ya taimakawa da'awar sunna a ƙasar nan masu hankali su suka yi marmarin suka fara rungumar da saboda kafin da'awar sunna da su ɗan bid'a da suke cin kasuwansu babu babbaka masu hankali sun ki bin su don sun gane akwai ƙazanta a cikin wannan tafiya ya za a yi kawai mutum ya zo ya rinka yi wa mutane kamar shi ne Allah har a wayi gari ya rinka cewa mutane su kawo mushi matsansu yana kwana da su ya duk da sunan kuma shi malami ne masu hankali ba su gamsu da wannan ba haka ne kowa ta bai to shi ne wannan abu na ji ya zama shi ma a lokaci yana tsamar wannan jahiliyar to bari ji amfanin wannan wato rayuwa da Allah ya dora shi a kai yadda ta taimake shi wajen saurin karɓar addinin musulunci me ya faru sai ce wa annahum laysu ala shay'in yace na gane cewa rayuwar da mutanen mu suke yi wallahi ba kan ba bane shine mana laisu ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthan yace mutum da hankali amma ya rinka yin sujuda da duki duki ba sassaƙan da kai da hannunka ko aka sassaƙa maka ka je kasiya da kuɗinka kuma ka zo ka ajiye wannan abu kuma ka rinka bauta mushi kai ba da hankali a cikin wannan abu ina fata an gane yace ana cikin haka fasami fi bi rajulin bi makkah yukhbiru akhbara kawai sai labari ya zo mana garin mu haka lokacin tsibiri tsibiri mutane suke da garuruka ko in yadda su zaka je ka ga mutanen ƙauye a ƙauyakunsu kaga waɗannan su sha tayar nan wasu a can haka to su shi yasa ake ce su cikin ƙabilar bani sulaim to sai muka ji labarin ga wani mutumi ya zo yana faɗin wani sabon karatu a garin makka ya bayyana wace nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani karatu da aka fara neman a yaƙe shi a kai wannan shi ne dama sunnar duk wanda ya zo da da'awar gaskiya sai ya zama wa mutane daƙo a wannan lokacin yace maka bi mutumin a makka ya bayyana yukbiru akhbara yana faɗin wani sabon bayanai wani sabon maganganu da mutane ke jin shi sabo ban saba da shi ba yace ta faru fa qa'adtu ala rafilati yace ni ko sai na kinta na dauko abin hawa na nace zan je in gani da ido ko hmm, zan je in biyo me yake cewa ni fa kadinta alayhi sai na tawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam mustafiyan jira'a'u alaihi qaumuhu yace sai na je na ga manzon Allah dan da ba da ka shigo gari tunda abin ya fara sabo duk wanda ka tambaya zai nuna maka inda yake haka amma su irin wannan karatun ne can za ka je da haka yana shigowa gari aka yi mai nuni zuwa ga inda manzon Allah yake yace sai na zo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kewaye da wasu bayan Allah shi kuma ya zauna cikin natsuwa ma'ana da lullubin shi an fahimta ko a'u haka ake karanta wannan kamar yadda za ka zo ka jina nawa yake kamar yadda za ka ce na'u, sai ka ce a'u. a'a a'u yake sai muka ga wato mutanen shi waɗanda marasa ƙarfi ne suna zaune kusa da shi wato za ka ga yanayin wanda yake cikin Hali na haira wato hali na damuwa saboda irin yanayin da ake ciki shi ga shi ya zo musu da karatun bautan Allah su kuma suna nuna wannan karatun ba san shi ba to wani hanya zai bi wajen ya kira mutane ya zai gan su ba cikin yanayi na walwala ba sai ce ah, fatalattasu hatta da halki alaihi bi makkata yake ni ma sai na natsu na karanci yanayin har na samu na shige shi a garin makka na je na same shi kenan muka yi gaba da gaba to da muka haɗu fa qultu lahu buɗan baki na ke da wuya sai na ce mishi ma anta bawan Allah wai kai yayi har ya zan kagan daban a cikin mutane da da al-islamu ghayran na ko eh haka addini ya faru yana baƙo wa mutane yake waye kai qala annabi yake ana nabiyullah ni annabin Allah ne ana nabiyyu ni annabi ne kuntu wa ma nabiyyu a abu nabi ne yake sai nace ne me kake nufi da nabiyyu ne nabiyyu kuma qala sai yake arsalani Allah Allah ne ya aiko ni duk wanda Allah ya aiko shi zai gaya wa mutane sakonsa to shi ake cewa annabi kuntu sai na ce mishi wadda ayi ayyi shay'in arsalaka nace to tunda ka ce kai dan aike ne me aka aiko ka da shi Bala sai na biyu yace da ni arsalani bi silatil arham nace wallahi ba wasu abubuwa ne da suka saba wa ɗabi'a ba daga cikin abin da na zo da shi a matsayin sako daga Allah shine mutane su riƙe zumunci yadda aka yayi gari kowa na watsar da zumuncin shi ba yana ainihin wato wulaƙanta kawun shi ƙanin mahaifin shi ko dangin iyayen shi ko ɗan uwan shi manya ko ƙanana to Allah ya ce in dawo in nuna wa mutane muhimmancin wannan zumuncin kuma su sada shi an gane wannan da ke ko wa kasrul awtan yake sannan kuma gumakan nan da suka zame wa mutane annoba za su da ya da addinin kakan shi kenan ko annabi ibrahim wa an yuwahhada allah la yushraka bihi shay'un sannan kuma mutane su koma su ta allah kada wanda ya haɗa wani da allah a cikin abin da zai yi na bauta wannan fa ne sakon da na zo da shi to kun ga sakon da annabi ya zo da shi ya dace da ɗabi'an shi kafin ya zo ko bai dace ba ya dace kawai sai gane wannan wannan gaskiya ya zo da shi yace kuntu saman ma'ak ala haza to su wane ne waɗanda suke tare da kai akan wannan addinin da ka zo da shi sabo su waye suka karɓe ka suka tara binka akan wannan tunani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hurrun wa Abdul akwai wani ɗa akwai kuma wani bawa inda zamanin zamanin bayi ne ko to ɗaya daga cikin waɗanda muke tare da su ɗa ne ba bawa ba ne mai yanci yantacce akwai kuma wanda bawa ne amma shi ma ya gamsu da bayanan ya biyu suka ce waɗannan ga su nan ma ya kawo ce wa ma'ahu yau ma'ihi abu bakrin wa bilali wa bilali a wannan lokaci waɗanda suke tare da shi shine abubakar ne siddiq da bilal bin rabaha Allah ya kara musu yadda yawa abubakar shine na farkon wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce shi ma ɗabi'ar abubakar a lokacin ya dace da abin da annabi ya zo da shi ina fata an gane bila shi kuma babban bawa ya gane cewa gaskiya wannan bayanin da aka fara ɗin nan abin mutum ya bi da haka cikin bayi shine na farko wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yace ina jin wannan kawai sai na ce inni muttabi'uka to ni ma ƙara da ni na ji ka kai kai tsaye to ka ga irin magana yayin kanta wannan ya zo shi ma kawai damuwan shi shi ma ya shiga bai ma san me ake faɗi a shiga addinin ba amma yake kawai ma na shiga irin hanza shi ma ko aka ce lokacin da amza shi ma zai musulunta ba da kalmar shahada ya musulunta ba da asar ya musulunta ba <laughs> aka ce ya jawo farautar shi ko yawon daban shi sai mutane suka haɗu da shi a bayan gari suka ce amma kai hanga yadda muka san ku banu abdulmuttalib din nan ko da wasu suna fada da ɗanɗan uwansu ku bai kamata ku ba su kariya ba yake ban gane da mu kuke nufi yake ta zaɓen dan kalin ku nan da ya zo da addini kowa garin nan ba yana zuwa da abin da ya ga dama ba ga nan mutane su Abuja suna ta musu wulakanci yake dan nawa yake ta wallahi ba za ka sabo ba da haka yana zuwa sai ya fasa tafiya gida sai ya tafi majalisar su eh, da ma karfa san karni yana zuwa Abuja ne fara rakkawa takobi tukuna yake dan kaza kaza ka nima na musulunta kafi da kalmar shahada shi ke nan ce <laughs> tun da abin wulaƙanci ne ni ma ku zo ku yi wulaƙanci na ma musulunta hamasa da yasa ya musulunta kenan Allah ya tsara mushi yadda to shi ne wannan shi ma kafi daga labarin ta aka bashi ni annabi ne da ake nufi da annabi shine wanda Allah ya aiko shi da aka aiko ni da shi ne tsarar da zumunci rufe gumaka kai kaɗai ta Allah yake to su haye suka yi imani da kai sai ji akwai ɗa da haka ba shi ne ɗa na farko da zai shiga ba yadda kuma akwai bawa in ma bawa zai shi da akwai wanda ya riga shi yake ta ni ma kawai na bi ka na bi ka amma barka da abin da annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wa sallam saboda lokacin ana farkon al'amari ne abubuwa na da zafi an fahimta ko ƙurin shawa yanzu suka bi wannan labarin to ƙarshen ba zai koma anguwansa ba to kuma in suka taɓa shi su can su ma ba za su tsaya ba don a lokacin faɗan ƙabilanci shi ne abu mai tashi ko da fa ɗan uwanku shi ne laifi idan ka ji waɗanda suka taɓa shi wasu ne daban to hamasin cewa an taɓa ɗan uwanku kawai sai ka shiga musu ba ka san me ba ba ka san me yasa ake faɗa ba yasa ka ce larabawa lokacin sai ka shekara ɗari suna faɗa tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza ƴaƴan ƙanin da wafa amma tun da sun zama ƙabila wallahi sun shekara ɗari da ansu da khazraj sun yi shekara ɗari da ashirin suna faɗa da juna sai zuwa manzon Allah ne Allah ya tsinke sai sa Allah ya malayar dawa goyi da wannan Allah ya ce wa kuntum ala safa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha da zuwa manzon Allah shine suka haɗe amma da ba sa ga maciji Allah ya kyauta to da annabi ya gane cewa wannan mutumin yanzu idan al'amarin shi ya bayyana ƙurin shawa suka ji gashi ya zo ya bi da su suke faɗa a kai to ana iya samun matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi qala innaka lan tastafi a zalik a yanzu kan ba za ka iya jure bala'in da ke tattare da jina ba jina eh, alkhairi ne amma in ya bayyana to akwai matsala da haka ka tsaya akan imaninka musuluncinka za ka an karba amma ko ba cikin mutanen ka ka tsaya a waje na yanzu kun fahimci sakon inda kai ɗan na ne to ka tsaya ta gwagwar maya da kai amma kai ba ƙoyi kuma inda ka fito ka je ka tsaya da imanin ka a can sauran bayanan sai daga baya an da ko in na kalan tasfafi a zalika yau maka hawa a yanzu din nan kan ba za ka iya jira wahalan da zai biyo bayan ka zauna tare da ni a yanzu ba sai ya ce mishi ala hali wahalan nasi kai ba ka gani kaina ba duk da ni ɗan jata ne ɗan dangi ne mai asali amma da su mun wulaƙanci wannan hankina ya fara zubar da mutunci na abu lahab ba haka kai ba a bayyana jama'a ya gaya wa manzan Allah maganganu yace sannan waɗanda suke bi na bi irin yadda ake azabtar da su to garanta na kai da za ka zo daga waje da ka kakka zauna tare da ni yanzu ko ba da musuluncin ka garin ku ka zauna a haka ina fata an gane Ba ka ga halin da nake ciki ba da waɗanda suke tare da ni walakin yarji ila ahlika abinda nake baka shawara shine koma garin ku fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'ti ne yace ka je ka ci gaba da bibiyar labari in wasu baki sun yi tafiya sun dawo ka tambaye su ina labarin wancan mutumin dan zamani ne da ba waya ba hansar dare a aika bugawa ko ka ji irin zamanin da bai suka rayu kenan yace duk sanda ka ji labarin al'amari na ya bunƙasa Allahu akbar ka duba ƙarfin imani shi kanshi manzon Allah lokacin da yana irin wannan halin amma da yake ya san Allah ne ya aiko shi daga shi ya san kuma al'amarin shi zai bayyana da haka ka je ka saurara in ka bi al'amari na ya bayyana yake to lokacin ka taho lokacin mun karfin da za mu iya surutacci duk wanda yake tare da mu da haka sai ka taho a lokacin qala abu na biyu yake to ya dan iya fa hafi ila ahali. sai na koma da musulunci na na je na zauna cikin mutane na wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata a haka na zauna har labarin hijiran manzon Allah ya tabbata kaga kace kamar kusan shekaru goma ke na ya dauka yana tabin ya labari ya labari har yaji ayyana gargarin yanzu ya koma madina sun ji sai to da ya koma madina ma ya ci gaba da bibiya ya ce annabi ya koma madina wa kuntu fi ahali duk wannan tsawon zamanin da aka yi da maya duk ina nan cikin mutane na ina annabi ya ce in dawo aiki ja'altu ta al-akhbar sai na rinka neman labari ko da yaushe idan yan kasuwan mutum je sun ci kasuwanci idan masu zuwa aikin haji kun san kamar yadda muka ce sun ci jahiliya suna aikin haji da haka waɗanda suka samu suka je in suka dawo sai tambaye su ina labarin wannan bakon mutumin nan ina labarin wanda ya zo da sabon addinin nan sai su ba shi gwargwadon abin da suka gina labari yace to haka suka yi ta yi ta neman labari yana tambaya a takabbaru shine ina neman labari a takabbar al'akhbara wa as'alun nasa ina tambayar mutane kina qadimal madina duk wanda na ji labarin sun dawo daga madina sun je wani bukata sai in ce musu ina labarin shi hatta a nasarun min ahali al-madina yace haka aka ci gaba har sai shekarar da Allah ya kaddari wasu daga cikin mutanen gidanmu shi ma suka je madina suka dawo wa da suka dawo sai na ce musu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina ina labarin wannan mutumin da aka ce yanzu ya koma madina faƙalu sai waɗannan mutane suka ce min annasu nasu ilaihi fira'un kai ai wannan mutum al'amarin shi ya bunƙasa ka ga yadda mutane ke zuwa suna bin shi jama'a jama'a haka aka rinka zuwa da gaggawa mutane ke zuwa wajen shi wa qad arada qaumahu qatlahu yace a daidai lokacin da arada qaumuhu qatlahu mutanen shi su suna neman rayuwar shi amma ga wasu can sun karɓe shi kuma mutane na ta zuwa tare da shi falam yastafi uzali amma duk wannan mugun nufin su wato mutanen shi shawa kenan na neman rayuwar manzon Allah wallahi ba su iya karshe ba an gane ko wato haka suka gaishe haka suke barin shi lam yastafi uzalika har an yi yaki kenan har al'amarin ya rikirkici yace da na ji wannan labarin ga al'amarin manzo Allah ya bayyana kenan ko yace faqadimtul madina sai na sake ainihin wato shiryawa sai na kamo hanyar madina ina zuwa garin madina fa da khaltu alaihi na je ne domin inda manzon Allah yake na tafi wajen shi na shiga fa ina zuwa muka ido hudu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne ya riga ya san waye annabi ko a karan farko bai san shi ba ce biyu ya yace nabi yace wa biyu. nabi yace to amma yanzu ya riga ya ji cewa arsalani Allah to rasulullahi ne kai da ka zai ce musu ya rasulallah a ta ni ya manzan Allah ka gane ni kuwa <laughs> Allahu akbar shekara aru aru kala annabi yace mushi na'am yace hawa ni ko na gane ka ni ko na gane ka ai baka bace min a ido ba yace anta allazi laqita ni bi makkata ba kai ne ka zo min maka wani shekaru ba ka zo ka ce za ka bi ni nace a kaɗan ya dan saurara ne ko a ƙara dakatawa qala fa qultu ya rasulullah yace lallai ya manzo Allah ka gane ni yanzu abin da za a yi ya manzon Allah akhbirni amma allamaka Allah wa ajhalihi tunda al'amari ya bayyana haka to na san akwai abubuwa da yawa wanda an kawo na wannan shari'ar da har yanzu ni ban san su ba da mar maza a koya mu a sanar da ni daga cikin abubuwan da Allah ya sanar shi ka na ilimin da ya aiko ka kai mana ka isar mana na sakon shi ni kuma na jahilce su dan kaga a can kauye mu ba wanda zai kawo min karatu ko eh ban san dan me ake ba a lokacin abubuwan da aka shar'anta sai annabi ya fara mishi bayanin su ina fata an gane kan je mu manta malam yana so ya kawo mana bayani a ƙarƙashin babin kyautatawa Allah da zuko da za ka ji inda abin zai bayyana daga ƙarshe yace akhbirni an salati na ji labarin akwai wani abu da ka zo da shi ana cewa abin sallah to karantar da ni yaya labarin sallah yake qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yadda abin yake shine salli salata subhi sallar asuba ne ake yi wato annabi a lokacin ka kuma ta har ya je isra'i ya dawo ko an farlanta mishi salloli to da haka akwai sallar asuba ita ce ta farko da zaran alfijir ya fita ake yi kana gama wannan sallar sun maqsur an sala to babu wata sallah kuma da Allah ke neman da kai sai ka kame daga sallah ko hatta tartafi ash-shamsu qida amma kana iya yin nafila daga wannan lokacin zuwa sadda rana za ta ɗaga gargadar kurciyar siddi wato rana ta ɗaga sama haka lokacin wata sallah kenan lokacin walha to akwai nafila a lokacin fa innaha abin da yasa aka ce kada kai sallah har sai rana ta ɗaga domin ita rana tatlu'u ina tatlu'u baina qarnayi shaytan lokacin da take hudo wannan to akwai wani mugun dawa shi ne shi shedani sai je kakara kahonnin shi guda biyu a ainihin wato daidai mafitar rana sai rana ya fita ta tsakiyar kahonnin guda biyu an gane ko me yasa mugun wai ya san akwai wasu bayi da suke yi wa rana su juda to shi ko da a yi wa rana su juda gara shi ya karɓe su jada da aka sai ya ya sha gaban rana su suna ɗauka rana suke yi amma shaidan ne a gaban su inda dama shi ya riya musu su bauta wa ranar ka ji ɗan ba ba ni zai bari a zauna lafiya ba to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace sallah da ake yi wa Allah to a hakura da yi ma a lokacin kada ya zan sallan ma ya ɗauka shi ake wa don da a hakura a bari sai ranar ya ɗaga ya yi gaba kai kuma sai ka zo kai wa Allah ibada kaji wannan malamai suka ce daga cikin cikin da yake nan Shi ne. ko da za ka yi wa Allah wani abu idan akwai wasu da suke yin abin saɓan Allah a biyu wannan lokacin to kai ka sa na nabi yake cewa mu saba wa yahudu duk wani abu da ya dace da su kai ba tare da su kake ba amma sai ce ka fasa yi kai a rana. saboda kada su ba ta shiga aikin yahudawa ne suke biki suke murna ranar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu mu ba za mu tsaya iya ibadan azumin ba ko dai a fasa ko kuma mu fara tun jiya ko zan ba dan bikin su ne yayin da muke yi ba ko kuma fahimta jama'a amma ka duba yadda musulmi yau suka koma su abubuwan nasu ma sai sun ga wasu sun yi su ta muwa bari bar mu islamai na din shi wannan ba musulunci bane jama'a Allah ya kyauta da haka idan ranar ta ɗaga suke sallah wahina izi? yasjudu lahal al-kuffar kun gani ko a daidai lokacin da rana ke hudowa kafirai suna yi wa rana sujuda to shi dan sai ya sha gaban su sai zan shi ake wa sujuda kenan da aka kai ka kai sallah a lokacin kaga abin da annabi ya ce mishi kenan sai ke summa salli to bayan ranar nan ta kada to kai kana iya yin sallah a lokacin don ya kama gaban shi a lokacin fa inna salata domin lallai ita wannan sallah da za a yi a daidai wannan lokacin kenan mashhudatun mahzuratun sallah ce da ake shaidawa wanda ake halartanta wato mala'iku za su ba da shaidar kana yin wannan sallan kuma har da su ake wannan sallan hatta su sallu al'asra haka ne ko? sun mafsur an sala daga lokacin walhan nan sai kuma ka kame babu kuma sallar da ake neman ka da ka yi fa inna wujina izin tasjira a da hannun. a daidai lokacin da rana kuma ta take tsakiya to shi ma ba a yin sallah me yasa saboda lokacin ake nuna wuta shi yasa ka ji zafi a lokacin yake kaiwa peak an fahimta ko shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa abridu bi sala fi shiddatil harri ku rinka sanya wa sallah a daidai lokacin ganjen rana saboda lokacin an hura wutar jahannama kayan yi to ku sai ku sassauta ku bar sallan ku sai dan aljima to shi yasa ba a sallah lokacin da rana ta tashi a sama ka ji lokaci na biyu da ba a yin sallah lokacin da rana ke hudowa saboda shedan ya kakara kawani lokacin da rana ta tashi a tsakiyar sama saboda an hura wutar jahannama to me za ka yi a lokacin sai ka ɗan bari fa'iza akbalal fai'i fa salli ana yin zawali rana na karkacewa ta doshi yamma kenan ko to sai kai sallah kaga wani sallah kenan yanzu a zahar ina fata an gane fa inna salata masudatun mahduratun domin wannan sallah mala'iku na shaidawa kuma suna yin wato halartar sallah hatta su al-asra to daga nan kuma babu sauran wani sallah da ake nema har sai la'asar ina fata an gane sun maqsur an sala to daga lokacin da kai la'asar nan ma ka kame babu wani sallah da ake nema hatta tagruba shamsu har sai rana ta fada kaga rana ta fada sai ka yi sallah sallar magriba fa innaha tagrubu baina qarnay shaytani amma dole lokacin da ranar ke shigewa nan ma ana kamewa daga sallah domin shaidan zai sake dawowa ya kakara kahonni kamar da ya kakara a gabas ɗazu da safe haka zai ƙara komawa yamma ya ƙara kakarawa domin a daidai lokacin ma akwai kafirai da suke zuwa su ƙara yi wa ranar su yi da haka kai kuma kake sallah a lokacin sai ranar ta ɓace gaba ɗaya an fahimta wahina irin yasjudu lahal kufaru a daidai wannan lokacin kafirai na yi wa rana sujuda kala abu nabi da yaji waɗannan bayanai sai yake fa qultu ya nabi Allah ya annabin Allah fal wudu'u anhu to akwai wani abu da ji ana ce mishi alwala a bani labarin alwala shi kuma ya yake fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu ai babu wani daga cikinku wanda zai gabato da abin alwalan shi kamar buta ko gangani ko wani mazubi da zai alwala da shi fa wa yastanshiqu fa yan tasmin fa yake babu wanda zai fara zai zo ya alwala ya kurkura baki ya shake ruwa a hanci ya tace wannan ruwan illa kharrat khataya وجهه وفيه وخ... وخياشيمه وخياشيمه lokacin nan da ya shaƙi ruwa ya fitar da ruwan ya kurkure baki ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zunubin da ya aikata da waɗannan gabobin to sai ruwan ƙarshe da zai fita daga hankin shi ya fitar da zunuban gaba daya thumma idza ghasala wajhahu kana amara Allah illa kharrat khatayahu a khataya wajihi min asrati yusiyati ma alma sannan sanda zai wanke fuskan shi da ruwa to ruwan karshe da zai diga daga haɓar shi ko daga gemun shi to sai an yi wato ya fitar da zunubin da fuskan ya aikata gaba daya tun ya yadayhi ila al ne, sannan in ya wanke hannun shi zuwa gwiwar hannu illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma ruwan karshe da zai diga a yatsan shi ko daga yatsun shi zai tafiyar da zunubin da hannu ya aikata gaba daya sun mayan tahu ra'asa sannan ya shafa kan shi illa kharra khataya ra'sihi min atraf sha'rihi ma'a al-ma idan ya shafi gashin kan shi ko kan shi to ruwan ƙarshe da zai shiga daga gashin kan shi zai tafiyar da zunuban da ya aikata gaba ɗaya da kan rana sun ma silka da mai ilal ka'abai sannan ya wanke kafafun shi zuwa idan kafa illa kharrat khataya rijlaihi ma anamilihi ma alma ruwan karshe da zai tsiga daga yatsan kafan shi ko yatsan kafan shi zai tafi da zulban kafan shi fa in huwa qama fa salla shi manzon Allah yake idan wannan bawa ya tashi a daidai wannan lokacin da ya gama alwalan nan yayi sallar nafila fa hamidallaha ta'ala ya gode wa Allah ya yabe shi ya da ya kenan ko wa asma alaihi ya yabi Allah wa najjadahu ya girmama shi billabi huwa lahu ahli, da irin girmamawa da yabo da Allah ya cancanta wa farraga qalbahu lillahi ya zama zuciyar shi baki ɗaya, Allah kawai ya fuskanta da shi ba wani tunanin abin da ya koma bayan Allah lillahi ta'ala da Allah shi kaɗai madaukaki illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladat ummuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai fita daga zunuban shi gaba daya kamar ranar farko da mahaifiyar shi ta haife shi jariri ranar tsari da aka haife shi zunubin shi na ko daya ba ce maka kai ma kana yin alwalan nan ka zo kai na tuna ya ka a biyu zuciyarka ba abin da yake hasasowa ce Allah to za ka sallame wannan sallar ba ta da wani zunubi ko ɗaya kamar ranar aka haife ka ma'ana ka ga yanzu a fara ɗaukar sabon bayananka kenan na zanabai amma kafin na lokacin ba an yafe maka su na fata an yayi to ka ji wannan ne bayanan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mushi kuma nan kadan shi yasa malam nawawi ya kawo hadisi ne ka duba kallon Allah akan bayansa ma'ana Allah ya yi mana wasu tanadi wanda duk yadda shi ya kai da ainihin wato ingiza bawa wajen ya saba wa Allah shi kuma Allah zai rinka gafarta mashi zunuban shi to matsalan da za a samu shi ne kai kuma kada yi waɗannan ayyuka da suke samar da gafara yanzu akwai musulmin da tsakanin shi da yin alwala da yin sallah Allah kaɗai ya sani kuma yana nuna rayuwa cikin al'umma kuma al'ummar musulmi to ina kuma ga wanda zai fita ya je kudanci in ka je ka ga irin rayuwar da wasu ɗan mu da suke zuwa can ke yi wallahi za ka zub da hawaye rayuwa ne ba sallah ba talaki yana nan kawai yana ta harkar neman kuɗin shi ko dakon shi kawai yake yi ko yana express ko yana irin waɗannan kasuwanci ma wanda ba wani na a zo a gani ba amma ka je ka ga kafan shi gaba ɗaya sun ji sun yi kanta saboda datti ko a laila ba yi ya wanke su haka yake rayuwa kuma musulmi ne daga nan arewa ya fita ba abin da yake yi sun shaye-shaye da ba da wuni da zinace-zinace da ‘yan mata da ya gani a can. Kuma irin su ne za a magana gobe su yunga cewa wallahi za a taɓa musulmai za kai kai tuku na baka ma zama nagartaccen musulman ba. Allah ya kyauta. To kun biyu wannan kenan da haka dawo Allah da ya tsaya akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na shari'a to yana samun rahaman Allah a kowane lokaci a kowace sa'i kaje wanda ya sa maza Allah yake kun ga sallar babin kallolin da misali mutum ne yake da wani korana na ruwa a kofar ɗakin shi duk sanda zai fita sai ya shiga yayin wanka annabi yake anya irin wannan mutumin za a ga wani da shi tare da shi za a gani da dauda ta suka ce annabi ce to haka mai kula da kallolin nan biyar kullum ba su cikin zunubi kenan ana yafe mishi domin ƙa'ida musulmi dama yana nisantar kada'ir zuru baya zai wa zunubi da ganganci sai na yi wato a yadda ma'ana sai wanda suka fi ƙarfin shi to su kuma waɗannan abubuwa da yake yi Allah na yafe mishi an fahimta Malam yake fa haddasa amru bin abasata bi hadha al-hadisi aba umama wannan hadisin sahabin nan amru dan adasa sai ya baiwa sahabi abu umama sai ya bashi labarin karatun sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace abu umama shi ma sahabin annabi ne fa kana lahu abu umama da abu umama ya digara masa da ke cikin hadisin nan sai yace mishi ya amru bin abasa ya kai wannan bawan Allah amru dan abasa in girma ta tsini wannan karatu da kake faɗi ka ta sake tunani ta anya baka kuskure ba kuwa haka na ya biya maka domin abin lokacin a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shine abu ne ke baiwa abin umama labarin yadda ke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ka duba karatun nan anya baka manta ba انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل yake daga yin alwala daga yin sallah a ce mutum ya samu wurin wannan falalan a yaƙi wani zinabin shi duka fa qala amru sai amru dan abata yake ya aba umama abu umama faqad kajarat sunni yace ka bije ne ni ba yaro bane na gama kurkurewa gaba daya na zama dattijo wa raqqa azami a yanzu ka gaban da karfi irin da na yi rauni kasusuwa na sun yi rauni waqtara da adali yake kai ka san a daidai wannan lokacin ba abin da nake jira sai mutuwa duk wanda ya kuma ba haka wani ya cire rai a rayuwar gaba ɗaya ma Allahu akbar duk abin da ya mallaka kuwa mulki yake da shi yanzu tunanin mutuwa yake yi da haka za ka ga a lokacin tattalin wanda zai gaje shi yake yi a'a dukiya yake da shi za ka ga a lokacin baya iya yin komai wa kanshi in da shi dukiyar ne ya riga ya gama yanzu yana ganin zai mutu ne ya bar wa magada kawai ballantana kuma talaka wanda zai da komai zama an fahimta ko da haka yana cewa iktara da ajali kai ka san ajali ya kusa ni in ce maka manzon Allah yake ka rinka cewa wai in yi tunani zan yi wa annabi ƙarya ne abin da yake yi kenan yace wa ma bi hajatin an akziba ala Allah ta'ala yace a irin wannan lokacin me zan amfana in yi wa Allah karya hadda zan ce manzon Allah ya ce kaza kuma kai ka ce in ƙara tunani ka je da sabai suke da sakatsantsan da kiyaye da abin da za su faɗi game da haƙƙin manzon Allah saboda ba sa son su danganta abin da annabi ya faɗa ba zuwa gare shi wala ala rasulillah yake haka ba zan yi wa manzon Allah karya ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake laulan asma'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw talatan hatta adda sab'a marratin yake ma haddasu abadan bihi yake wallahi kaga wannan kallon nan da na faɗi da ya ce yana ga bawa in yi alwala yi sallah ba don na ji annabi ya faɗa karo na ɗaya na ƙara jin a wani karan daban na biyu ya kuma faɗi na ƙara jin ya ƙara karatun nan karo na uku sai da ya faɗi har karo bakwai yace to dawo inda sau bakwai kawai na ji karatun ba zan faɗi wannan karatun ba yace amma wallahi na ji annabi ya faɗi wannan falalar fiye da sau a kirga yasa ka ji nake ba da labarin gaba gaɗi ina fata fahimta eh. yace ma haddasu abadan bihi ba dan na ji shi sama da waɗannan ah, karan da na ambata ba ba zan ba da labarin hadisin nan ba har abada yace walakin Allah saurara ka ji na ji karatun nan daga bakin manzon Allah sami ituhu aksara min zalik na ji karatun fiye da sau bakwai adadin kwanakin mako kenan ko rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi jama'a kun ji haka wannan hadisin yana sa wa musulmi karfin zuciya ko ba ya samu shi yana sa shi ka gane cewa akwai wato ayyukan da idan ka ci gaba da dagewa insha Allah za ka kai labari wannan kuma zai sa ka nisanci saba wa Allah cikin danganci, ina fata an fahimta malam ce kauli to imamu zai zai mana a garibin hadisi ne yanzu ko yake da sahabin nan yake jira a'u alayhi qawmuhu kun tuna gaban ko yake huwa bijinin madmuma wa bil maddi ala wazni ulama'u yake haka za ka karanta da jinin domin wasu na cewa hura'a'u za ka zo ka biye fada yace amma da jimin nan haka za ka karanta shi wanda aka yi wa jimin din damma madmumatin an fahimta wa bil maddi sannan kuma kai wa hamzan nan madda jura a kai mana hamzan madda ala wazni ulama'u a bisa wazanin ulama'u haka za ka karanta kalma ai jasirina mustaqimina ghayra ha'idina shine ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani yanayi wanda babu walwala ta tare da shi, saboda a lokacin mutane sun fi karɓan abin da suka zo musu da shi an fahimta hadhihi riyayul mashhura yace to da wannan irin fassarar shine riwaya da tafi shahara wa rawahu al-umaydi amma al al-umaydi ya rawaita wannan karatun wa ghayruhu da wasu malaman babu ɗigo a kan jimun da haka an karanta da shira a an fahimta ko da kasirin ha almuzmala ta hanyar yi wa ha'un kasara wa kala ma'anayi shi kuma an kasara an ka karanta da wannan fassara ko da wannan lafazin ma'anayu abinda ake nufi shine rizabu zai ghammin wa hannu shine ka zo ka ga mutum cikin murtaccen yanayi damuwa da tashin hankali sun lulluɓe shi an gane ko so su ne ma'anoni da kowanne zai ba da gwargwaro yadda malaman suka rawaito shi qad ila sabruhum bihi ka gani ko daidai lokacin da mutane suka gundura suka kasa haƙuri da abin da yake karantar da su yake hatta asara fi ajisanihi har sai da damuwar ya bayyana a jikinsu ka san mutum na jin wani haushi kana ganin yanayin shi za ka gane yana cikin jin haushi yace haka ya ga mutane a lokacin min qaulihim kamar da larabawa suke cewa zara ko haraya jismuhu yahra jikin shi yana an wato murtikewa yanayin shi na sauyawa matuƙa sauyawa na kasa min alamin a ghammin wa nahwi idan wani raɗaɗi ya dame shi ko wani damuwa ko wani abu ya takura shi sai yace amma wa sahiha annahu bi amma magana mafi inganci shine ana karanta wannan kalma ne ta hanyar yi wa jimin wato digo da jimin digo kenan wa qawli sallallahu alaihi wasallam sai kuma cewa da annabi yayi baina qaranai shaytani wato rana na hudu ya tsakankanin kawannin shedan guda biyu ai nahiyar kai ra'atihi kaga daga bangarori kan shi kenan guda biyu tunda bangaren kanshi daya akwai kaho daya bangaren kanshi daya akwai wani kahon to sai rana ya fito daga tsakankanin haka wal muradu at-tamthil yace abin da ake nufi shine a kwatanta wato yadda kahon dan yake ko kan shi yake ma'anahu amma abin da abin ke nufi shine annahu hina idin yataharraku ash-shaytanu wa shi'atuhu a daidai lokacin shedanu suke fitowa aiki kenan za su je ƙasar da bayan Allah wa na kuma lokacin suke zuwa suke wato mamaye zukatan bayan Allah wa da kuma yace yuqarribu wadu'ahu mutum ya zo da abin alwalan shi ma'anahu yuhaddiru al-ma'a alladhi yatawadda'u bihi shine yazo da yanda zai alwala wa qawluhu da yace illa kharrat khatayahu ba sai sai zunuban shi sun kakkaɓe sun fita daga jikin shi iya bil kha'il mu'jama kha'u din da ake da madigo a sama ne ai sakata zunuban shi za su faɗi wa rawahu ba'dhum jarat wasu kuma suka wa a jinin digo a ƙasa madadin a sama bil jin ma'ana zunuban su za su gangare kenan sai ce wa sahihu bil kha amma da kha'u din ne ya inganci wa huwa riwayatul jumhur kuma shine riwaya mafi yawa wa qawluhu da kuma yake ayan tasiru sai ya tace ruwan daga hanci shine al-madmada wal istinshaq wal istinsar to fa yantasir ai yastakhrij ma fi anfihi min adha ruwan da ya shaka sai ya fitar da datti da sauran abubuwan da ke cikin hancin shi tare a lokacin da zai tace shi wan fara. idan aka ce masara a larabci farkul anfi shi ne daga cikin hanci kenan daga gefen hanci ka fitar da abin da ke ka ji wannan shi ne ƙarashin da ya akan hadisi hadisi na ƙarshe a cikin bayan malai cewa an abi musa shi wannan hadisi ya zo daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza arada Allah ta'ala rahmata ummati idan Allah madaukakin sarki yana son ya rahama ga wasu al'umma qabada biyaha qablaha sai Allah ya ɗauke annabinsu kafin su wato annabin zai fara tafiya kafin su al'umma faj'alahu laha farqan wa salatan bayna yadayha sai zan annabin zai je ya zama wato magadaci gare su wato ya je musu tanadi da masauki kafin su su zo an fahimta ko wani ba a rada halakata ummati amma Allah na da yana nufin ya halaka wasu al'umma ha wa ha hayyu sai Allah ya saukar musu da azaba kan idan annabinsu za a halaka su wannan da za su taɓa samun rahama ba ke domin wanda zai je nema musu rahama akan idan shi aka halaka su abinda aka nuna yi wa al'ummomin da suka gabata kenan duba mutanen annabi salih akan idon shi aka hallaka su riwa mutane annabi shu'aib akan idon shi aka hallaka su mutanen annabi nu mutanen annabi ah, nu haka an fahimta ko mutanen ah, annabi musa fir'auna akan idon shi aka hallaka su amma ka dubi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a je ko ina shekaru ashirin da uku kawai ya karantar da abin da zai karantar sai gaba ya biye shirya mana matsauki sallallahu alaihi wa alihi sallam kun fahimci karatu yace shi idan Allah ya mutu ya azabtar da wata al'umma sai ya azabtar da su akan idan annabin su ai wannan yasa kun ga annabi yake ta kaici wa kafiran da aka karkashe su a yaki annabi yace mafi sharrin mutane shine wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi a ce ku kun fito wai za ku yaƙi manzon Allah har a kashe su a wajen da kun shiga uku sai sa kaga annabi ya zo kan gawawwakin su ya ta musu albishar da wuta yace ku je ku zuba ta a cikin rijiya wani wani kogo kawai da aka haka Allah kyauta wannan ba ba su da rabo ba su sa'a ba kaga wadanda Allah ya nufe su da rahama duk da da su aka yi yaƙi amma su ce ba a adamin su da yi ba a lokacin bayan wannan yaƙi sai Allah ya taimake suka musulunta a rufin asirin kenan ina fata fahimta yace azzabaha wa nabiyya hayyun fa ha, sai a hallaka su al'umma wa huwa hayyun annabin na raye yana ji yana gani to kaga duk wanda ya mutu gabanin annabin shi kuma yana faɗa da annabin shi ya ki karɓa abin da annabin ya zo da shi bai da wani hamdani bai da wani hanzari da zai gaya wa Allah amma da annabi ya riga su tafiya sayar Allah ya mai uzurin cewa ai da dan annabin bai daɗe cikin su ba ai da sun karama ai da kaza kaza kaza yace yanzuru annabin na gani aka ya hallaka fa aqarra aynahu bi halakiha kuma annabin ya ga Allah ya ɗauke ne wani damuwa ta hanyar hallaka su domin shi ne matsalar shi to sun mutu akan irin sa annabin ma na jin daɗin mutuwarsu shi na kazzabihu domin lokacin karyata su suke yi wa asau amrahu kuma suna saba wa umarnin to kaga wannan hadisin shi ma albishir ne musamman da mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tunda mu daga bayan baya muka zo kuma Allah ya sa muka imani da manzan Allah kuma muke fatan za mu je mu riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin tafkin shi kamar yadda ya zuwa Anas dan Malik ko Anas yake ya zan Allah wai ranar tashin alkiyama idan nan ne ka danganka da ina zan je idan ka ne Allah ce ka kwantar da hankalinka mu haɗu da kai a gaban tsaccin ruwan da Allah yake ya mun baiwa da shi inna a faina kalkauta da manzo Allah yake aniyatu ha mislu kawkabi sama kofi kofi da za a sha ruwa yawan yawan taurarin da ke sama da haka babu wanda zai sha ya ba wani ya sha da nashi a kowa na da sabon kofin da zai sha annabi yake mu haɗa a wajen Anas da yake yana da zurfin tunani yana yaro karami ba amma sai ya manzo Allah saboda yawan jama'a in ban danka da ba anan annabi yake ba matsala mu haɗu da kai a jeje a rasa inda za a zo a baje kolin aikin mutane ana bisani yace ya manzo Allah nan ma in ban danka ba manzo Allah yake a haɗu a bakin Iraki yadda daga nan to in an tsallake sai aljanna to ba hada waje yake to shi kenan in Allah da ɗan wuraren nan uku dai na san ba zan raka ganin ka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaji wannan shine irin abubuwan da yake ga waɗanda suka aini wato zo bayan annabin su suka yi imani da shi kuma suka karɓa addinin shi Allah ya bangiji ka sa mu da imani Allah ka sadar da mu da waɗannan falala naka da rahmominka ka gafarta mana kurakuran mu wanda muka yi da ganganci da ni wato rashin sani wanda muka yi wato yi da yawa da wanda muka yi kaɗan Allah ka sa mu cika da kyau da imani don wa masu albarka kamar yadda muka ambata tun farko mun zo daidai ƙarshen wannan babin kuma a nan za mu tafi hutun wannan karatu insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan Ramadan bayan sallah kenan wa الله wa على نبينا محمد وعلى wa وصحبه alihi